I'm Dina, Dina, Dina,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 a yau ne wato hukumar nan mai kokowa da cin hanci da rashawa a kasar mu ta fara ta gudanar da wato bikin ranar eh, da aka keɓe domin kokowa da cin hanci da rashawa wannan kuma hukuma da ake ce da ita halsiya ta yi kokarin wato faɗakar da al'umma menene cin hanci da irin illar da yake gudanar da a cikin ƙasa wanda shi kan hana wato ci gaban ƙasa da kuma wato haɓaka tattalin arziki ga dai yanda ɗaya daga cikin wato mambobin na wannan kungiya ke faɗi. rana ce wadda majalisar ɗinkin duniya ta hidda ta musamman don a yi bayani bisa eh, kan cin hanci da rashawa a cikin duniya don kumunan halsiya kamar yadda ku gani shine e, muka e, shirya wannan rana mu ma don mu ba da bayani bisa yadda e, eh, aikin cin hanci da rashawa yake a nan ƙasa da kuma aikin da musamman ma halsiya take yi don saboda a cima gurin da aka sa gaba shine yakin cin hanci da rashawa a wannan ƙasai alhamdulillahi an samu ci gaba duk da aka yi halsiya kuma shekaru suna daya ana samun ƙarin ci gaba kamar dai bana mun sa samu koke-koke eh, da mutane suka yi bisa cin hanci da rashawa kamar 133 eh, da muka samu bisa kan eh, kama wani haɗi da dukiyar ƙasa wani abi da confiance wani concision wasu abubuwa da lahiyika daban-daban wanda mutane suka kawo kara nan kuma muka dauka wanda bisa wannan koke-koken muka yi anketa muka yi kamar yadda muka saba muka yi dosiye muka yi rafuwar muka ajiye justice wanda ya kamata dole ta ci gaba kamar yadda ka'ida ta faɗi hukunci justice ke hukunci ka'ida ce ta halisiya ta yi bincike ta aji justice kuma ka'ida wannan ta ce justice ya kamata ta ci gaba da aiki kenan ba a ci gaba da aiki ba kuma kaga wannan ba magana mu ba ce ya kamata kenan ku ne justice ku tambaye su mu da aikin mu muna yi kullum kamar yadda aka saba babu ja da baya kuma babu wani wanda za ya kawo kara nan bai sami biyan bukata ba duk girman shi duk matsayin shi a nan kasa alhamdulillah wannan aiki muna yi ta yi da ake cewa mutane eh, ana wayar musu da kai suna ganewa da cewa matsala ce kuma ana samu ci gaba eh, amma kuma bai hana eh, mun kira ga 'yan nijar gaba daya wannan yaki na kowa ne cin hanci da rashawa kuma kan kunan fitatar kullum yana takura muku kenan ya kamata a gama ƙarfi a ciwo kan wannan ciwo da ke eh, addaban mutane a wannan kasar gaskiya kamar yadda ka faɗi cin hanci da ciwo ne wanda ba kai ɗaya ba ake maganin shi sai an kama jiki sai an jima ana yi kamar yadda ake waɗi ciwo ne ya shiga jikin mutane kenan sai ana ta bada bayani ana ta eh, waye kanun mutane sannan za a gane kuma can wajen kamar shari'a ya kamata kuma nan ma duka eh, aikin da ya kamata a ce ana yi don saboda mutane su rika jin tsoro don saboda abin da ya sa wani mutane ka ke ganin kamar ba a idan takamaimai eh, ba su gaba kamar an ce gawa na an kama shi da cin hanci da sha gawa na an mai shari'a ana yi mai shari'a da ita ke aikin ta mu wannan ba fannin mu bane gaskiya haka wato yau ne kungiyar kwararwar suka shiga da wato kara wato wadda ta dauka suka daukaka bisa kan wato irin cin cin kudin kasan da aka yi ko kuma almuzranci da aka yi bisa kan abubuwa guda biyu wanda suke cewa na farko iranin gate na biyu kuma wato cin kudin na ko kuma sayan makamai da aka yi da aka kuma zura kudi da dama a ofishin ministan wato tsaron kasa wanda a wurin su suke gani kamar alma wato kasan mu zagon kasa ne ga dai yanda suke cewa a lokacin da suka ajiye wato takardu eh, ko kuma a ce karanta su yau tar da wata disamba rana ne da aka ho da da eh, cikin hanci a duniya gaba daya shi ne ya sa a bangaren mu kungiyoyin mu na harin hula nan ne yake akwai wannan babban cin hancin nan da an kai in ke wannan babban rashin nan da an kai a minister da ke kula da sojawa minister da na defense kenan idan kuna tune an samu wayanda sun kici kuɗi da dama biskan ayyukan da ya kamata ba su yi da busu ba biskan kaya da ya kamata su zai da busu ba to biskan wannan zancen ne a kukun yawon guda hudu journal labaj national journal labaj international alternative da rotab muka dauki avoka jan paris da ya fi takarda kamar ke dose ya aje dose na ya kamata to wannan dosiye nan ne muka dauko yau muka kawo muka ba koridor mun ke wannan zancen nan da minista da la defense da mutane sun aza an manke da shi a gudun manke da shi ba shirin muke nan dai yanzu mun kare shirin mu mun kawo dosiye mun bashi ya dauki dosiye yi ya yi a registry kuma insha Allah yanda kun da kwanakin bayan nan tun kuna tune tun alif dubu biyu da sha daya harkar nan da ake kira iranium gate sai shekaran jiya a paris kun ji an kai mu jiji an kai takarda an ke bayan eh, binciken da an kai yanzu da sai na an kashi business to wannan ma harkar ministry da defense ba kasar mu ne kadai ne shawa ba akwai kasashe da dama da ciki na shi ne muna wata ko in ce eh, eh, a ganin mu insha Allah insha Allah wannan da sai na ya ki gaba kuma duk wanda suka ke kudin Niger su san da cewa zai ko gobe suna maido su suna amayo su wannan tabbata ne insha Allah tun da sai kamar mu na wadi mun kawo shi kuma muna wata justice zai yi aikin da ya kamata yi tun da justice da za a yi da nan ya ne da faris dosiyan nan suna kyan kenan wayanda akwai suna cikin wannan dosiyan na insha Allah sai an yi su sai sun bi abin su da dauka da ba nasu haka wato kungiyar malaman makaranta wato cewa da sinafes wato ta za ta shiga yajin aiki na wato kwana biyu daga ranar wato juma'a wannan wato domin nuna rashin jin daɗin su bisa kan rashin cika alkawalin da hukumar wato ko kuma gwamnatocin kasar mu suka ɗauka a lokacin da suka buƙaci a shahi musu hawaye ga dai daya daga cikin wato hukumomi ko kuma shugabanni na wannan kungiya da ƙarin bayani bisa kan wannan yajin aiki nasu sanin kowa ne mun shekaru ba mu aje ba yajin aiki sai muka gani in muka ci gaba da haka nan gwamnatin jamhuriyar nijar ba zai sanin ba abin da yake wakana mun yi haƙuri mun yi haƙuri mun yi kuka mun sha hawaye amma yanzu ga gami muka ce ta kamata gwamnati san muna nan ba kwana ba muke ba don saboda abin da ke ci na mutu a kwarya shine ya za a yi a haɓakar da ilimi cikin jamhuriyar nijar amma bai yiwuwa ne cikin halin da muke ciki babu wani eh, eh, romo da muke samu sai wahalhalu da muke ciki sanin kowa ne akwai wasu alƙawla da gwamnati ya ɗauka musamman tun lokacin da shugaban ƙasa muhammadu isu ya mulki ya ɗauki niyya ƙudurin da kowane lokaci za a zanki ɗaukar dindindin ma'aikata 'yan kwantara zagi amma sai maga tun 2014 har yanzu mutane suna nan suna jira akwai wanda ma shekaru sun buge su ba za su samu shiga ba ita wannan abin da ake cewa oh, zama na dindindin function public shine muka ce kuma akwai allowance din yan kwantiragi ake biya in ba Nijar ba ina ta kama ina ne ake aiki koyi aiki iri guda amma wasu wanda ake cewa na dindindin cicilar a biya su wata duk 22 23 wata su kuma wanga yan kwantiragi sai su yi kwana kwana arba'in kwana hamsin kaya a ciya ɗauki su muka ce to wannan abin da ake bai dace ba kuma sanin kowa ne alif dubu biyu da goma sha tara da alif dubu biyu da ashirin mun je mun yi jarabawa ta yara to ta kamata a ce a biya mu kuɗin mu kan lokaci ba a biya ba sannan kuma akwai abokan mu da ake biya Niger Post muka ce lokacin da aka ce za a sai muka ce ma gwamnati ya hattara ya ce zai kai mu Niger Post aka kai mu Niger Post amma wulakancin da muke ganin Niger Post shine kuma biyan da aka ce za a yi don saboda kwata ma burin da gwamnati ya sa gaba shine a tantance mutum nawa ne ke kwantaragi kuma lokacin da ake bi a ce an biya kan lokaci sai muka gani a kulliya da ake so ta biya kudin sabulu sai da ta biya kudin sabulu ba musamman cikin halin kaka nake da muke ciki kamata a ce gwamnati ya diba ya gani ne ta kamata a ce a mutu banda ya sa muka tsunduma yajin za mu tsunduma yajin aiki masu da sauraron mu da wannan labarin ne ko kuma rahoto muka kawo karshen shirin a madadin malaman da sai kama magatar muku da shi ni umar rigo na rubuta na kuma karanto in ke ci muku huta lafiya sai kuma gobe in ha Allah mai kwami ko ne yarda za ku mu da wani sabon shiri a huta lafiya sai jima